Hoto na hudu Ilisha da makafin mayaƙa Sarakuna ta biyu Sura shida aya sha bakwai zuwa ashirin da uku Mayaƙan Siriya sun zo su kama Ilisha. Ilisha ya yi addu'a ga Ubangiji a maida su makafi, Ubangiji kuma ya amsa masa. Ilisha ya zo wurinsu ya ce, Kun ɓata. ku zo in nuna maku hanya zuwa wurin waɗanda kuke buɗa. Ilisha ya tafi da su har zuwa Samariya babban birnin Isra'ila, wadda take kilomita sha biyar daga Dotan. Lokacin da suka shiga birnin, Ilisha ya yi addu'a domin Ubangiji ya buɗe idanunsu, Ubangiji kuma ya amsa. Da Siriyawa suka buɗe ido. suka ga abokan gabansu kewaye da su suka yi mamaki sarkin isra'ila ya tambayi ilisha in kashe su ilisha ya ce a'a ka ba su ci da sha ka bar su su koma gidajensu ilisha ya gaskanta ubangiji zai kula da su kuma ya san ikon allah yana da girma mutane sun saurari maganar allah ta bakin ilisha kuma sun ga ikon Allah cikin rayuwarsa. Idan mun dogara ga Allah, mutane za su gani su girmama Allah su kuma dogara gare shi.